Wannan lamari abin lura ya tabbata a ƙarshen makon nan inda dala a canjin hukuma ta aura naira 444 a kasuwar canji kuma ake sayar da ita kan naira 778. akan na zuwa ne bayan sanarwar gwamnan babban bankin Najeriya gordon Emefiele ya yi cewa bankin na shirin sauya takardun naira zuwa sabon samfuri daga tsakiyar watan gobe. wannan dai don dawo da kuɗaɗe ne bankuna musamman ma irin waɗanda ake cewa suna jibgi a dazuka a sanadiyar karɓar kuɗin fansa Wannan mataki a siyasance, in ji masanin siyasa na Jami'ar Abuja Dr. Abubakar Umar Kari ba zai gyaru ba, sai in masu zaɓe sun yi tsayin daka wajen ɗora waɗanda ke da kishira tattalin arzikin kan madafun iko a zaben 2023. Batutuwa su ne ake kamfen da su, to amma a ƙasashe masu tasowa musamman ma Najeriya yawanci sai a bar jaki ana dukan taiki. Sai ka ga irin batutuwan da ake ta yayatawa ko ake ba su muhimmanci su ne waɗanda bai kamata a ce an ba su wannan muhimmanci ba ko kuma ba su da wannan muhimmanci akwai batutuwa waɗanda ya kamata a ce su ne za a fi ba da muhimmanci waɗannan kuma su ne maganar tattalin arziki za a duba arzikin a ga a wani mataki yake mecece lafiyar tattalin arziki ko kuma rashin lafiya in kuma an ce tattalin arziki to batu ne wanda ya kunshi abubuwa da dama walwalar jama'a samar da abinci samar da ayyukan yi da kuma idan an sa tattalin arzikin eh, a kan mizani a ina yake shi kuma masanin tattalin arziki Yushewu Aliyu ya ci gaba da nanata dalilan da kan sa matakan sauko da darajar dala ba sa tasiri don yadda kusan kacukan Najeriya ta dogara ga dalar wajen siyo hajojin da take bukata daga ketare. akwai wani masanin tattalin arziki da ake ce mishi WW Rosto to ya ce in an fara samun matakai na ci gaban tattalin arzikin kasa to ɗabi'un mutane ne yake canzuwa ya zama ya yi daidai da irin ci gaban da ake samarwa haka kuma in tattalin arzikin ƙasar ya ke ci gaba to ɗabi'un mutanen ƙasar ne abin da ya sa mutane kan yawan kokawa da dala yanzu wannan wayar da nake magana da kai da wayar da take hannun kowane ɗan Najeriya da dala aka siyo ta haka kuma a ce tataccen man fetur fetur ana shigo da shi ne ba ana tace shi a ƙasan ba to kaga talaka yana da eh, hujjan ya ce tumatirin da ya ɗauko a kasuwa farashin dala ya canza shi wannan farashin ya shafi kuɗin transport da ya yi abu ne wanda yake da hawa-hawa kuma yake da haɗe hade da daman gaske. Tuni aka yi hasashe mai tada hankali cewa zuwa karshen shekarar nan dala za ta iya kaiwa naira dubu ɗaya. Critical stakeholders na zonfo farashin dala za mu saya naira ɗari shida da shirin, kuma cinikin ba zai haura ɗari shida talatin ba. Duk wannan yunkuri da 'yan kasuwar canji suka yi na sauko da darajar dalar bai yi wani tasiri ba. Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.